radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na muleka iran akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen shirin nan baki daya idan da lokaci mu dubo su daga cikin kan labarai mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu ware Assalamu alaikum yau talata 21 ga watan Yunin shekara ta 2022 wanda ya daidai da 22 ga watan zulgada na shekara ta 1443 hijira kamariya. masu hari kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan yunin shekara ta 1970 tsohon shugaban kasar indonesia ahmad sukarno ya rasu an haifi sukarno a shekara ta 1901 wanda kuma shine ya kafa kungiyar masu neman yancin indonesia daga mamayar holland inda turawan holland suka yi ta kame shi suna daure shi a lokacin yakin duniya na biyu japan ta mamaye kasar indonesia amma bayan da japan ta sha kashi a cikin shekara ta 1945 ta janye da kasar indonesia kuma ta bar wasu tarin makamai a kasar waɗanda suka fada a hannun masu gwagwarmayar neman yancin kasar ƙarƙashin jagorancin ahmad sukarno daga wannan lokaci ne su kuma suka samu isassun makamai na yaƙi da holland da ƙarshe dai sun samu nasarar kora holland daga kasar indonesia sukarno ya zama shugaban kasar indonesia a shekara ta 1949 sannan kuma ya gudanar da muhimman ayyuka a bangaren tattalin arziki da kyautata rayuwar jama'a da ci gaban ƙasar a dukkanin bangarori. masu wadda kun san cewa shekaru 117 da suka gabata a rana irin ta yau fitaccen masanin falsafa ɗan ƙasar faransa jean paul stata ya rasu jean paul ya kasance ɗaya daga cikin fitattun malaman falsafa wanda suka yi rubuce-rubuce a ƙasar musamman ma a bangaren falsafar zamantakewa wato social philosophy ya rubuta littattafai da dama a wannan bangare. wanda ake yin amfani da su yanzu haka a jami'o'i daban-daban na kasar faransa da ma wasu jami'o'i na kasashen turai a cikin shekara ta 1964 aka ba shi lambar yabo ta nobel a bangaren rubuce-rubuce amma ya ƙi karba ya rasu a cikin shekara ta 1980 karshe masu saurari kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a ranar irin ta yau marigayi imam Khomeini ya bada umarnin kafauta hukuma ta yada sakon addini a ƙasar iran manufar kafa wannan hukuma dai ita ce tabbatar da wani rukuni babba a cikin addinin musulunci wato umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga mummunan aiki wannan hukumar dai banda ayyukan wa'azi da shiryatarwa da take yi a cikin gida tana buga littattafai a cikin harsuna daban-daban na duniya kuma tana watsa su domin amfanin musulmi a duk inda suke a duniya.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. to madalla yanzu lokacin da zagiyar zama domin a saurari labaran duniya ito da farko ga mahimman kanunsu tsohon shugaban rasha dimitri medvedev ya ce babu ma'ana a tattaunawar kwance da mara makaman nukiliya a tsakanin rasha da amurka najeriya kuwa kungiyar ipman ta ce farashin mai zai haura zuwa naira 180 akan kowace lita iran ta yi allah wadai da gum da baki da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ke yi akan har-haren isra'ila akan ƙasar siriya Tos kuma ga labaran da ke daki. tsohon shugaban ƙasar rasha dmitry medvedev ya ce a halin yanzu babu buƙatar tattaunawa da amurka akan batun rage makaman nukiliya yana mai jada cewa ya kamata moscow ta jira har sai amurkawa sun koma tattaunawa tare da gabatar da bukatar hakan ga rasha medvedev wanda a halin yanzu shine mataimakin shugaban kwamitin tsaro na kasar rasha ya jaddada ranar jin litinin cewa babu wata ma'ana a tattaunawa da washington akan tsawaita sabuwar yarjejeniyar rage yawan makaman nukiliya ta start ya ce yanzu haka dai komai ya tsaya cik ba mu da wata alaka da amurka akan wannan batu a watan yulin shekara ta 1991 ne da yarjejeniyar start wadda daga baya aka kira ta da start one wadda shugaban amurka na lokacin george w bush da kuma mikhail gorbachev tsohon shugaban tarayyar soviet na karshe suka sanya wa hannu inda suka amince a kan takaita makaman nukiliya da kowane bangare daga cikinsu yake mallaka ƙungiyar dalalaman fetur mai zaman kanta a najeriya ipman ta bayyana cewa su mambobinta sun yanke shawarar rufe ayyukan su ne saboda ba sa son yin asara kamar da kuma ba sa son yin aiki a cikin yanayi maras kyau rufe wasu gidajen mai ya jawo karancin mai da kuma dogayen layuka na ababen hawa a gidajen mai tun daga ranar litinin wannan bayanin da ya fito ne daga bakin shugaban kungiyar ta ipman lagos satellite depot ijebo mr akin rinade ga manema labarai a lagos a kiran da ya kara da cewa gwamnati ta kai da naira 155 a matsayin farashin lita a premium motor spread ko kuma pms yayin da kuma yanayin da ake ciki a kasuwa ya nuna cewa ya kamata a sayar da mafi karancin farashin kowace lita akan naira 180 a gidajen mai shugaban na epman ya ce yanzu haka da kamfanoni masu zaman kansu sun kara farashin depot na pms daga naira 148.17 zuwa naira 162 kan kowace lita abinda suke sayar mana da shi kenan a cewarsa idan aka yi la'akari da kuɗin da ake kashewa sufuri da kuma farashin tashoshinmu za ga ko a lagos mafi karancin man fetur za a sayar da shi ne a akan naira 180 a kowace lita to jama'a masu saurare kada shafa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran jakadan kasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya da goyon bayan kasarsa ga al'ummar kasar siriya da kuma gwamnatin kasar yana mai bayyana cewa shiru da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ke yi dangane da ci gaba da kai hare-hare da isra'il take yi a kan kasar siriya da kuma keta hurumin kasar abin allah wadai ne majita ta rabanci ya bayyana hakan ne a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya akan ci gaban da ake samu a kasar siriya inda bayyana cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana yanka kausar suka akan mamayar da isra'ila take ci gaba da yi a yankunan tuddan golan na syria da kuma keta huramin sauran yankuna na kasar ta syria da hakan ya hada har da har-haren bayan nan da isra'ila ta kai akan fararen hula wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar wasu daga cikinsu kamar da kuma ta kai wasu munanan harare a filin sauka tashin jiragen sama na birnin damascus fadar mukin kasar ta syria ya ce waɗannan munanan ayyuka na isra'ila sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yanci na ƙasar syria da kuma kawo barazana ga zaman lafiya da tsaro a yankin gabas da tsakiya jami'in diplomasiyan na iran ya jaddada cewa tehran ta amince da hakkin kasar syria na kare kanta game da dokokin kasa da kasa suka tanada hakanan kuma ya ce muna kira kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya allah wadai daga kausan murya kan ayyukan ta'addancin da isra'ila take aikatawa da kuma rashin yin hakan zai ƙara karfafa gwiwa isra'ilan wajen ci gaba da yin hawan ƙawara kan dokokin ƙasa da ƙasa a bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta fara tattaunawa da manchester city domin sayan dan wasanta na gaba wato rahim stalin bayan da kungiyar ta kai ga yin tayi na farko na fam miliyan 21 amma manchester city ba ta sallama ba tun bayan kammala kakar wasa ta bana dai makomar stalin a manchester city ta shiga kila wakala bayan da ya rage saura shekara daya ragin sai kare da manchester city wadda ita ce ta lashe gasar premier da aka kammala to jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan to wanda aka saurara labaran duniya su kuma sai sauran shirye shirye da zan fara da shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na muleka iran shin wanda cikin sa mai kawo muku tarihi mai wurare masu daɗan tarihi da ma wurare na addini ga masu sha'ar zuwa iran domin yawon bude ido ko neman ilimi kuma neman lafiya har ila yau masu sha'ar zuwa kasuwanci ma kofa bude take kuma muna shari kan wasu muhimman butuwa suka faru a nan kasar iran da fatan masu san amfana kuma za su kanci da mu domin jin cikakken shirin amma kafin nan wani sauraro abin da aka manta na di a bisa faifai. to madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin yau shirin namu zai kawo muku abubuwan da ke faruwa ne a nan kasar iran kamar yadda muka saba daga cikin abubuwan da ke daukar hankali a nan kasar iran akwai batun bikin baje kolin kayayyakin yawon shakatawa na musulunci na duniya wanda za a yi filin baje koli na dindindin na nan kasar iran da ke birnin tehran taron baje kolin na yawon shakatawa na kashin musulmi za a yi shi ne a ranar bakwai ga wannan wata da muke ciki da haɗin gwiwar ma'aikatar al'adu yawon bude ido sana'o'in hannu na kasar iran da sauran kuma masu ruwa tsaki a wannan bangaren. Sakatan zartarwa na kungiyar ta IWTP Expo ya bayyana cewa lokacin bikin za a da wani zama na musamman da masu otel-otel da masu kamfanin zirga-zirgar jiragen sama da suke aiwa kashe daban-daban na musulmi yadda su yi aiki tare wajen musayar bangaren da suke da kwarewa tsarin yawon bude ido da bunƙasa damakin da ake da su a waɗannan ƙasashe na musulmi. kasashen turkiya pakistan iraq tajikistan da sauran kasashen da ke yankin tekun fasha da mawaɗan da suka fito daga nahiyar afirka dukkan su an gayyace su domin halartar wannan gagarumin taro da kuma baje kolin kayayyakin su a cikin rumfa da aka keɓe don domin da wannan gagarumin bikin baje koli. a bangare guda kuma ministan al'adu da yawon bude ido da koyarwar addinin musulunci na kasar iran ya kira da a yawaita gudanar da tattaunawa ta tarurruka tsakanin addinai domin yana samar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin biya addinin musulunci da na kirista muhammad mahadi ismaili ministan yawon shakatawa al'adu da koyarwar addini ta kasar iran ya kara da cewa ganawa tsakanin biya addinan musulunci da kiristanci yana jagorantar samar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinan musamman a lokacin da amurka take yada farfaganda nuna kyamar musulmi da musulunci a kasashen duniya musamman ma a kasashen turai babban darakan cibiyar a yada addinin musulunci na kasar iran ayatullahi ali riza a arafi ya gana da shugaban babban cocin roman katolika na duniya papa roma francis a fadar vatican da ke kasar italy domin karafa dangantaka da ke tsakanin bangarorin biyu ayatullahi a arafi ya isa fadar Vatican ne a ranar talata ta gabata kuma ya samu kyakkyawar tarba daga Papa Roma ya yi ishara game da matsayin da musulmi musamman mabiya ta farkin ahlul baiti da makarantar ta hauza take da shi wajen da irin namijin kokarin take yi wajen kusanto da addinai na Allah da aka saukar da su daga sama domin rawaye sabanin tunani al'adu zamantakewa da ke tsakani a hirar da aka da ministan al'adu na iran din ya kira ga fadar vatican da ta yi aiki bisa abin da ta ɗori a kan shi na tarihi da aka santa ta nuna wa duniya kyakkyawar mahangarta game da addinin musulunci har ila yau ayatullahi a arafi shugaban makarantar hausa da ke nan kasar iran ya sa saƙon jagora na kasar iran imamu kamna'i kuma jinjina game da irin tarihi mai asali da vatican take da shi da kuma ta da kasashen latin amurka da kuma irin matakan take ɗauka na samar da kyakkyawar fahimta tsakanin musulmi da kiristoci da kuma kare waɗanda ake zalunta a duniya kuma ya nuna fatansa na ganin sun ci gaba da ƙoƙari wajen kare haƙoƙin waɗanda aka zalunta a duniya musamman al'umman falastinu yaman kuma su rika fayyace matsayinsu a fili a kowane lokaci jagoran yana fatan za a ɗauki wannan matakin wajen kare haƙoƙin al'ummar falastinu kuma mafita ta kasance bisa zaɓin falastinawa ta hanyar da zaɓe tsakanin al'ummar falastinu masu daraja ciki har da mabiya addinai daban-daban da ke rayuwa a wannan yanki a nasa bangaren fafaroman francis ya yake da saƙo ga jagoran juyin musulunci na iran imamu kamna'i da hukumomi na addini da sauran manya-manyan malamai da ke nan ƙasar iran a wajen zaman ayatullahi a arafi ya san da shirin cibiyar da ke jagoranta na yin aiki tare da cibiyoyin kimiyya da fasaha ta addini da suka hada da cocin katolika wurin gano hanyoyi na warware matsalolin da duniya take fuskanta a yau rauni da ake da shi wajen sanin ubangiji da imani da Allah da lalacewar zukata da karancin dogaro da duniyar gaibi da rawar na tubalin ginin iyali da rawar da mata ke takawa da matsayi maɗaukaki da suke da shi da azabtarwa da zarantar al'umma da yawaitar talauci da yunwa da yaƙi da lalata ƙasashe da kuma rusa tattalin arzikin al'umma da kuma ƙaruwar ayyukan ta'addanci da tsaron ra'ayi wanda ba za a iya magance su ba dukkan waɗannan abubuwa da muka ambata ba tare da samun gagarumar gudunmuwa daga ɓangaren addinai da ake da su saukakku daga sama ba. To ma saurare gashi mun kwaro bayani amma kuma lokaci ya mana halinsa ya zama wajen mujalin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a wani shiri na gaba domin jin mu da wasu bayanai game da abubuwan da suka faru a wato a cikin anan kasar Iran da fata masu amfana kuma an nake cewa a zama lafiya. ana iya ci gaba da bin shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu warare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda yake kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da mawaƙan iraniya suka gabatar domin samun nishaɗi da fatan masu ya sanci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gato muku samun mawaƙi ne mai suna Hussaini Shaharudi wanda zai gabatar muku da waƙar da ya tanadar mana ai saurare lafiya. اگر بفکنی خیر دیوار باب چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راه نگر تا تو دیوار اون نفکنی دل و پشت ایرانیان پشکنی کزان پس بود قارت و تاختن خروش سواران و کین آختن زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بدمنه در میان madalla husaini sharudi kenan aka saurara a cikin wakar da gabatar mana ko masu saurare da wani ne kawo karshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jikin wata masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka amma da wanda suka kuka ji muryoyin su ne kasance tare ku a cikin shi ni ne kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma mana gayyatar ku ku ci gaba da biyar mu a shafin na ku ci gaba da biyar mu a shafin na gizo wato www.hausa tv1.ng خورشید که از داد آباد دارد زمین بسازید و از داد باشید شاد تن آسان و از کین مگیرید یاد کسی باشد از وقت فیروز و شاد که باشد همیشه دلش پرز داد to da makawa kawo shirin nan baki ɗaya amma da yake sauran lokaci za mu taso su daga cikin labaran da aka saurara tsohon shugaban ƙasar rasha dimitri medvedev ya ce a halin yanzu babu buƙatar tattaunawa da amurka akan batun rage makaman nukiliya yana mai jaddada cewa ya kamata moscow ta jira har sai amurkawa sun koma tattaunawa tare da gabatar da bukatar hakan ga rasha medvedev wanda a halin yanzu shine mataimakin shugaban kwamitin tsaro na kasar rasha ya jaddada ranar litinin cewa babu wata ma'ana a tattaunawa da washington akan tsawaita sabuwar yarjejeniyar rage yawan makaman nukiliya ta start ya ce yanzu haka dai komai ya tsaya cik ba mu da wata alaka da amurka akan wannan batu a watan yulin shekara ta 1991 ne da yarjejeniyar start wadda daga baya aka kira ta da start 1 wadda shugaban amurka na lokacin george w bush da kuma mikhail gorbachev tsohon shugaban tare da soviet na karshe suka sanya wa hannu inda suka amince a kan takaita makaman nukiliya da kowane bangare daga cikinsu yake mallaka to donan zamu kai kari Allah kai mu can anjima da ma za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you